Allah baka da tausayi ubangiji ka fuskanci kun ji to wannan ita ce inda wasu yan uwa suka turo min suna so in yi magana cewa lallai malam da nazifa alkaramawi ya zagi Allah subhanahu wa ta'ala cewa Allah subhanahu wa ta'ala baka da tausayi su wannan kalmar da malam da nazifa alkaramawi ya faɗa kuskure ce amma a siyaƙin maganar shi in ka fahimta za ka mai adalci za ka fahimci abin da yake nufi shine allah maɗaukakin sarki yana da azaba yana da ukuba amma bari mu ƙarasa maganar mutane mugayen da suke mana sharri a arewa ka hada su da rashin tausayinka allah ya kace kunji ya ce mugayen da suke nuna mana rashin tausayi da rashin rahama allah ka hada su da rashin tausayinka a iya fahimtar da ne wa maganar da na buɗe zuciyata wallahi na fahimci cewa kalmar da ya kamata yi amfani da ita shine Allah subhanahu wa ta'ala yadda kake da azaba to Allah ka hada ka da azabar su su wannan kalmar da malam nazifa alkalmawi ya faɗa ya ce Allah subhanahu wa ta'ala baka da tausayi kuskure ce ya faɗi wannan amma in za ka mai adalci za ka fahimci abin da yake nufi yana nufin Allah subhanahu wa ta'ala yana da azaba Allah ka hada su da azabar su so a irin wannan idan an samu wani ya kuskure mu wani lafazi ba haka ya kamata ya ce ba sai ya ce wani abu to mu masu karanta ba mu bude zuciyar mu duba girman Allah mu masa gyara mu ce wani kaza da ka faɗa a lokacin da ka faɗa kaza ya kamata ka ce bai kamata ka ce kaza ba amma mu juyar yadda abin ya zama rigima a ce wani ya zagi Allah wani ya zagi manzon Allah ya kamata dukkan bangarorin guda biyu mu ji tsoron allah mu duba girman allah mu dinga wa ainihin wato juna adalci a lokacin da wani ya faɗi wata magana na gane ga abin da yake so ya ce sai abin ya kwace mai sai ya ce kaza to ya kamata mu mai gyara wannan shine ne a kawo fahimtar wani laifi dan kafiri irin wannan lokacin biki na kirsimeti ka ce mai barka da fin kirsimeti wannan babu haramci shi ta hanya atul kufar bi In wannan babu wani haramci a ciki sai dai idan wannan kafirin bai yaki ne wanda suke haramtawa suna tsanantawa ne suna cewa idan ka ce ka hana hafi kirsimeti kamar ka ce wa kafiri kana ta yashi, kana yi masa murna da cewa annabi isa dan Allah ne shi kuma wannan shi ake ce masa ilzami ma'ana ka yi abu sai wani ya fassara aikinka da abin da shi ya fahimta kuma sai ce wannan fassarawar da ya maka da shi zai maka hukunci wannan rashin adalci ne ba a yi wa mutum hukunci alhalin yana a rashe ki aikinsa da abin da kai ka fahimto kanka ana yi mutum hukunci da abin da ya bayyana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama duk mun karanta suratu Ali Imran a sura Ali Imran ta sauka ne akan nasara nan da jiran gari ne a Yaman suka zo debate za su yi da annabi akan cewa annabi Isa dan Allah ne ko kuma shine Allah ko kuma shine dan ukun Allah abin da ya kawo su kenan amma da suka zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manzon Allah ya sauke sun yi kwanaki da yawa kuma a masallacin manzon Allah kuma lokacin da suka shigo za ka zama manzon Allah manzon Allah ya sallar la'asar su ma lokacin yayi daidai da za su yi ta tasu ibadar suka tashi suka fita suna neman gun da suke bi, manzon Allah ya ce me za su ce lokacin ibadar su ne ce su yi a masallacin wannan kuma yana da a tafsirin ka duba man hajaka fi min ba'di ma ja'aka min al-ilmi fa qul ta'ala nadu abana ana zahabin Na abu na ana abu manzala ya ce ku yi ibada ta suka yi ibada su hamma malamai ce ba su taba ganin ma mutane irin su ba manzala Allah ya musu irin wannan mu'amala suka yi ibada su ta kirista a masallacin Manzan Allah yanzu kaga irin masu wannan tsaurin yanzu yau a ce wasu kiristocin suka wata zawiya a ga sun je gefe suna wata ibada kaga sai su yi mana irin wannan ilzamin sai su ce duk kowa azami kirista ke to ba haka bane ilizami? ilzami kaga kadiyar addini shi ba za ka ce manzan Allah ya fi kowa kishin Allah ya fi kowa sanin hadarin shirka amma dukkanin abu saboda akwai wata maslaha akwai wani abu da ake so a cimma ba wai manzon Allah ya yarda da bauta wani Allah ba wataƙila wannan sakin fuska wataƙila wannan ba su dama sai su musulunci musu to ba zai yiwu kafirin da yake kuna ƙasa ɗaya shi da sallah zai maka barka da sallah amma kawai an zo bikin kirsimeti in ka ce mai barka da kirsimeti a fassara ka ce wai ka ce kana taya shi murnar annabi isa dan Allah ne wannan ba daidai bane to wannan aya ce asali la yanhakumullahu an alladhina lam yuqatilukum fid din Allah bai hana ku kafirin da bai yake ku ba bai kore ku da garin ku ta wannan bai hana a samu kirki da nagarta tsakanin ku ba to wannan sayyida asma hadisin nata shine asali babarta ta zo wurin ta a lokacin hudna lokacin da aka yi wannan sulhu na zalunci aka hana manzon Allah ya karbi mutanen maka in sun zo gunsa aka ce idan ma sun zo manzon Allah ya mai da su manzon Allah ya karba dole sahabbai ba sa su to a daidai wannan lokacin sai mahaifiyarta ta zo tana son ta ziyarce ta amma ta san akwai wannan ai raba tsakani ta bai manzo Allah ya rasulullahi akwai dama zan iya karbar ta manzo Allah shi akwai dama mai yake mushrika shi wannan bai hana ki cigaba da mu'amala da ita ba saboda kake sa sada